irin yaren da a yau yayi karfi a ce wani mutum dan ya faɗa ba daidai ba ka musa annabi ka musawa wannan zalunci ya isa tsohuwar um, sajiya ce da aka gino tunanin su akai kana cewa sahabi annabi ka ce saboda Allah annaba ya turo da yawa duk bai aiko su Allah ya zama in sahabi ya kuskure kacce ga kuskuren sahabi annabi ka gayawa su kuma masu faɗar wannan dinnan saboda isa da buwaya ta tabbata aka ta zauna su suke cewa iyayen da suka haife shi kafirai ne shi kuma ba su taba annabi ba amma wanda aka gaji wani almajirinsa ne da babu tabbacin ma almajirin ne yanzu da yawa mun kan da ba kawai kuce ne buge ne kira ne babu su ma amma da ka faɗi magana kansu annabi ka gaya amma za ka yi duban mahaifin annabi ka ce mai dan wuta shi baka taɓa annabi ba mahaifiyarsa 'yar wuta baka taɓa annabi wanda ya rike shi ya raine shi ya bauta wa addinin fiye da kowa ka ce masa dan wuta shine ma kake musulmin kirki da abu dalib sahabi ba dan wuta zaka ce ba yayi kuskure a ce ka raina annabi shi kuma mai sahabi za a ce almajirin annabi ne aminatu fa ce babar annabi ce amma kafir ta taba taba annabi wannan irin kwakwalwa aka jarrabo waɗannan mutane da ita abdullahi tsohonsa ne da ya fish ta shi ba za sa ba ce ma kafiri za a ma jinjina dan wuta a mai jinjina abu hurairah ya karya ce la ilaha illallah abu hurairah ya fi baban annabi abu hurairah ya fi babar annabi kuma karya ka gani ga ta kafa da sai a ce ya za a sa ya wanda yake cewa abu hurairah ya karya me wannan magana fa yana cewa kakuri na ya kare shi fa yake min bari ya ce baban annabi dan wuta ne shi baya ganin yayi abin da ya zama taba annabi baya ganin yayi abin da zai kura fushin zai kura hakurin jama'a baya ganin yayi abin da ya kamata a kira gwamnati ta afka mai sai radda ka ce abu hurairu da a bisa yadda suka faɗa an tafi a haka shekara ta bakwai ya zo gaban ma'aiki shekara uku raka da shi faɗar gaskiya kansa zagin annabi ce amma tsohon da ya ɗau annabi a karan karmansa tun radda aka haife shi har radda cikin ma'aike shiga mahaifar mahaifiyarsa Allah yadda da su shi yake dakon annabi a karan karmansa mana tsatsonsa ka ce maka kafiri ba annabi ka taba ba amma za su ce an zaɓen mai gari an zaɓen mai kabila an zaɓen mai yare an har an zaɓen mai ƙasar ma an zaɓi lokacin an zaɓi yananin an zaɓi abokan amma ba a zaɓi iyaye ba la ilaha illallah ما أخبصها من فكرة وما أبلده من أقل أغير ما ستنا نيد هنكلي